farida jimala Zona mana ba sai na zauna ba menene yanzu fi sabilillahi abin da kika yi kin kyauta kenan daraja ki ce mutuncin ki ne ki dauki kafa ki tafi ki fita daga gidan mijinki tun safe ki duba karfe nawa yanzu karfe nawa Karfe nawa karfe takwas mana me ya faru? To yanzu ya dace fi lahi a matsayinki na mata aure wacce ya kamata ki kare sunnar ma'aiki ki daraja auren ki zaman cewa kin yi koyi da matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zamana cewa ke ma ana daukan kyawawan ɗabi'u da darasi a wurinki ki kula da martaba iyaye da gidan da kika fito ki kare darajar aure amma sai a samu saɓanin haka ki dauki kafa tun safe farida ba za ki da cikin gidanki ba sai a wannan lokaci oh wato saka akai ka dinga samun ido kaga lokacin da dan fita da lokacin da zan dawo to ba na so ai kamar na ganin hakki na ne a matsayin na namijin ke mu'amala ki ta zarga zarga in san me yake faru to ba na so na gaya maka ba na so kai abin da ya dame ka nima na yi nawa dole sai ka samun ido saboda me za ka samun ido sun fara tun zuwa na sai wuce kuma tun jikin bani nan ina ta hamma ba ki kawo min abin da zan karya ba ke gashi na kin ɗauko kina kina kina shan tidin ki hmm? hmm? kayan breakfast ba ki bani ba nawa ki haɗa min kin bani ba <laughs> ga wa an kawo maka ko ko me dafa abinci ni ma shiga na kicin in na dafa abin da nake so na fito da shi kama idan kana so sai ka shiga ka je ka abin da za ka ci tsarik lamarin duniya sai a hankali yanzu kaga gidan da na ba da cikiyar a neman man wato duk kudin da na bai ba zai iya samun min gida a unguwan da muke so ba so ka san yadda kuma yanayin yanzu hayaki da daga abin nan ya ci ya cin cinyewa kawai sai da tura wa iyalina na ce su zauna a kaduna kawai su zauna har lokacin da allah ubangiji zai zo ya warware amma dai for now su zauna ni su banni dan gungura gungura har lokacin da allah zai kawo sauyin rayuwa a ita rayuwa haka take <laughs> kuma ka san wani abu ne wato sadiq um, ƙarin ko in ce promotion ina takardata a riga an yi approving yanzu na bar wannan matsayi zan zamo babban manaja <laughs> sadiq sadiq hmm? maganar promotion ko? ina maka murna ina ma murna sosai haka abubuwa suke sadik na miki faru a ah, babu komai ba komai haka ah, da a me mun damun ka ah, ba babu komai bai magana tafiya ne da zai yi wanda na ta nazarin da ya zan yi da abubuwa amma in fact kuma idan na gaya maka ba wani abu da mu sadiq hmm? abokina ne kai ba abin da nake boye maka bai kamata a ce kai ma za ka iya boye mu wani abu abun ba abin da yake dama wata tafiya ce da take gaba na da nake ta da nazarin gani me zai faru Alright. ba ki da dama <laughs> wai haba sai na ji wata ni'ima sanyi <laughs> wallahi rana ake mun gode Allah neman halak da wahala barawo kuma ice haram ta fita wuya yi <laughs> hajjajin makatu to ai haka ai dole ne ai kuna nan mu ba hajjajin hajjajin makatu Allah ya bar mu ke mutuniya ta me yasa abin da zan tambaye ki ne. yanzu dai kin ga yadda business yake kin ga yadda neman kuɗi yake kin ga yadda ciniki yake yanzu account nawa muka samu a cikin account mu banki <laughs> ah, ina ganin miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar ne 1.5 alhamdulillah 1.5 nawa ne naki nawa ne na a ciki naki miliyan ɗaya na dubu ɗari biyar yawa ya <laughs> gari to kin ga da haka da haka fa yaro yake rarrafe har ya mutu wannan harkar nuna miki ta kasuwanci ba karamar aiki ba ce ba harka ce fata ka samu ka inganta kanka ka gina kanka ko kai dan wani ne fa kai ma sai ka nema ko ke matar wani ce sai kin nema bare kuma ba matar kowa ba yaushe za ka tsaya ka dinga jiran miji sai ya ce yi da kuma bari a cikin gida ka zaune kai ta cirga kiba sai dai ka cika kwanta kai bacci ai da aka yi wannan kai ya waye yanzu dole ya mace ta fita ta nemi nata dan shi namijin sai kina da shi ike tun kahu da ke ko a cikin kishiyoyi ba akwai gora wacce ba ta neman na kanta kuma mazan yanzu idan ba kya neman naki ba sa ganin ki da kima a cikin gida in kin lura ma mai gidan naki bai fara nuna kishi akan sana'a da kika fara yi ba a'a ni da na gani in na fita na dacewa ke ina kika je inji zai takura miki shi kuma nasu a nawa shi da ba wani abu gare shi ba ba ta kika min yaron babanki ba ne yaron babanmu ne samun guri dan kutu da rawar dambe wai har yafi fike kenan shin ya dinta yana da hankali ma ba zai nuna kishi a kan wannan sana'a saboda abin da nake mishi a gidan nan in na ce zan jiro miki abin da nake mishi a cikin gidan nan wallahi tallahi kare da zai ci kin san komai kin ga komai ke ganin ce ba jiyo ba ki ci gaba da miƙewa ki ci gaba da miƙewa neman na kanki zan koma a gaba sai ki kama ba sauki da ke ba na sai zai sami ni zai <laughs> sami sai mun yi waya sai an ci sai mun yi waya bai bacci nake ciwon layi ka sauka don Allah in samun kwanta saboda ba ka ganin ce magana ina jin ka faɗa da sauri saboda ina so kwanta don bacci abu ya fi daɗi so gaya miki ni shawara ce nake so zan baki a matsayina na mijinki wanda babu wani wanda yake waje wanda ya san sirrin tsakanina da ke kuma wani al'amari da yake faruwa a cikin gidan nan ya kamata ɗabi'u da halayya irin waɗannan ki daina su saboda aljanna dan Allah na ji na gode ka je dan Allah Salut gaskiya ba zan ɓoye maka wasu al'amura ne suke faruwa na ban mamaki a cikin gidana tsakanina da farin kaga yarinyar nan mun jima da ita da daɗewa auren nan kuma aure ne bisa soyayya a yi tana so ina so to kuma bayan allah ya sa an daura auren nan mun zauna tare sai abubuwa suka fara canjawa ka ɗauki wani fanni na daban sai nake ganin kaman alamun tana nuna min kaman tirsasa mata akai wasu ɗabi'u da halaye da take wanda ba na jin daɗi kaga na farko ita ba abinci take na biyu ni ba ta zaunawa ta yi hira da ni a matsayin abinci na uku kuma tana ɗaukar mayafinta kowane lokaci daga dama ta fita ban san inda take zuwa ba sannan ta dawo a lokacin da ta ga dama ba tare da ni na umarce ta ba sannan wasu lokatai sai ta rinka tunƙaho da cewa gidan da muke ciki ma gidan mahaifinta ne kayan mahaifinta kuma tamkar nata ne abubuwa dai kalamai waɗanda suke suka danganci gori haka na yi haƙuri na yi na rasa gane da zan gano to ne na ga abin ya duka mata da isa da kai mai yiwuwa idan kai mata magana watakin ta san da kai ko da laifi ne mata ko wani abu ta gaya wato sirik na tausaya maka kuma ba ni ba ma duk wanda ya san ka sanin hakika wanda shakuwa ta shiga ciki zai tabbatar cewa kana cikin wani yanayi na tashin hankali na so in ka to amma ba ka kai aka fiye san ka dinga ba a bincike ba musamman abin da bai danganci ka ba wato su dai abin da zan ba ka shawara a nan ne, haƙurin nan da kake ka ci gaba da haƙuri kuma in har zai yi ina son in ga farida domin wasu maganganu wato farida ba wani abu ba ne ya kare nan gida face irin wasu abubuwa da suke faruwa na badagala tsakaninki da mai gidanki abokina ya yi min bayani to amma ban ji ƙasa ba a jin abu ta side daya, dole sai ka ji ta nan ɓangaren ka koma ka ji ta can ɓangaren to na ɓangaren sa ne na ji kuma na san dai tun kafin dai a auren nan ku. na san aure kuka yi aure na soyayya wanda kowa ya tabbatar cewar aure ne kuka yi mata kara to amma farida ko akwai abin da yake miki ne wanda ba kya jin daɗinsa wanda har ya janyo irin wannan zaman ba da kala da kuke a cikin gidan nan da Allah tsakanin ni da ki babu magana da wai zan so na ji me bawan Allah nan ya miki dare cancanci irin wannan abubuwan da suke faruwa a tare malam awon ba abin da ya faru a irin kuma ba abin da ya haɗa da shi to yanzu um, duk inda rai ya baci ba a buƙatar hankali ya kuma ni ɗin nan da na zo ba wai zuwa ne a a domin a arbata ba a'a zuwa ne domin a gyaggyara yadda abin zai yi kaga hmm. wai kiran ka yi ne ka zo ka min wa'azi to idan wa'azi ne na gode amma bai gaya maka yar kasuwa bace ni ina da abin yi ba zan iya zama a saurari wannan maganganun na kama. amma kuna kana min wa'azi ina da abin da zai. Okay. ne ke so da yin tuka da kuma ka samu mace kuma da yin take da haƙuri duk abin da ya tafi Allah wato sadiq ainihin ina ganin ni ne zan ba wato abin da yake faruwa shi ne ni ba na jin haushi yadda ka san na hakan nan nake har yanzu wato in dai magana ce akan gaskiya to duk abin da zai fara a kai ya ba ko dan na san ya riga ya fara da waɗanda suka gabata tuntuni ba a kai na aka fara shawarar da zan baka nan shine tunda an biyo ta wannan sala na samun ta amma abin ya cutura to me zai hana ka je ka tunkari mahaifanta kai musu magana ka gaya musu duk wasu ƙorafi ƙorafan ka gaya musu sai maga su kuma me za su ɓullo da shi me outcome su shi ce ko? Zan gwada. To, abba ka ji abin da yake faruwa tsakanin na da take da da farko ma dai ban iya na da ko halin da ake ciki ba kuma daga baya sai na tunani na ga akwai buƙatar haka ba don komai ba ko don a samu daidaito a tsakanin na la ilaha illallah muhammadu sallallahu alaihi wasallam a'a to wannan abin yana da mamaki to amma an ce zo mu ban zama ta zo mu kasuwa an sadiq abin da ke so da kai kana ji nan ka yi haƙuri ka yi haƙuri wato ka ba ni nan da gobe in allah ya da ni zan ɗauki mataki na samun tsayi kana ji na da kyau ka yi haƙuri ka ƙara haƙuri ajiya gobe da Allah ya kai ki shirya da kanki akwai sako wata zan baki ki san mata da shi ka kara hakuri sai ka bar da gogon gari cikin nan Allah ya maka albarka Allah ya maka albarka nagode nagode tashi na tashi albasa da hannun ruwa ba lafiya na ji duk irin shakiyancin da yake shuka a gidan nan yanzu kin kyauta kenan wallahi tallahi hajiya wallahi sadiq ko kada na gafara can rufe mu baki sadiq me ni na san halin sadiq kuma ba ƙarya zai miki ba duk abin da aka faɗa kin yi kalle kyau. da kyau dama haka nake so idan ki cikin nawa ki san ba wasa a ciki ƙawaye ko na banza da kike yawo da su su ne kika samu wai su abokan kasuwanci duk wata ɗabi'a ta banza da wofi da kike yi ba a gidanku kika gani ba dan biki taba gani a cikin gidanku ba a gurin wayannan kawayen abokan business din naki ana kika koya kina zaman aure a ce ba ke ba zaman gidanki abinci ba za ki zauna ki girka mijinki ba ba ladabi ba biyayya wace irin rayuwa ce wannan tun da ke a cikin gidanku yanzu saboda Allah da annabi kin taba gani na dauki naira ashirin na ce zan juya ta ta dawo min naira talatin kawai saboda ke an riga an daure miki gindi an dauki kuɗi an baki an ce wai an baki jari shikenan sai aka ce kake zauna a gidan mijinki to wannan rayuwar da kika dauko kanki ba a gidanku kika gani ba dan biki taba gani a cikin gida ana yi ba magana ɗaya guda ɗaya ce babanki kullum dai magana da yake kenan kuma shi ya sa ni in zo kuma abin da nake so in gaya miki na ƙarshe wallahi kin ji na rantse miki wallahi wallahi duk ranar da kika kuma ɗaukar ki daga gidan nan kika fita kin san Allah ranki sai ya mugun ɓaci kin ji na gaya miki ko? dan Allah dan annabi ki hakuri? wallahi tallahi alkawarin da muka yi da ke zan zo mu haɗu jiya hmm, baki san me ya faru ba sadiq ne ya ɗauki kafan shi ya taka ya tafi har gidanmu wai ni ya je ya kai karana hmm, ke barin gaya miki ma daga ƙarshe ma wai ni aka sa wa takunkumi wai daga yau daga ranar da ya kai karana zuwa yau kan na sake fita sadiq mijin naki ya kai ki kara wai iyayen naki gurin iyayen naki <laughs> samun guri dan kuturu da rawar dambe amma dama ya samu sosai haɓija da biki dukan sauran ta ɓarya to kenan yanzu ma'ana kina nuna min cewar harkar kasuwancin da kika fara yi yanzu kin ɗauke ta ɗungurgun kin watsar da ita a gefe ke ba hajiya na ja ni daɗina da gobe saurin zuwa ki tsaya mana ki ji duk inda 白正我也没 so ka dinga shiga tsakanin da ni da ƙawayena. Damin zuwa kai ka je ka samu hajiyar mu? Ta zo ta saka ni a gaba ta dinga yi min faɗa? Ta inda ta shiga ba nan take fita ba? Har ta ce wai daga yau ba ma kan na sake fita daga cikin gidan nan na je wani waje? So kake damar kaɗan da iyayena su dinga fushi da ni? Allah subhanahu wa ta'ala ya bishi da ke a matsayin ki na baiwarsa wanda ya saka miki wannan al'amari na biyayya aure ga mijinki wani iyayenki su fushi da ke. kai ciwo da wannan rayuwar taki kowane al'amarin yarinyar nan kullum kara gaba yake yau idan ta yi wannan gobe wancan za ta kullu na kasa gane kan al'amarin ta da baki daya wani abun ban haushi ma ba ga inda ta ci min mutunci ta wulabanta na a gaban kamar ta wallahi abin abin takaici wato sarik ina tausaya ba tausaya amma abin da nake so ya kai shine ni a kullum shawara ta gare ka shine ka ci gaba da haƙuri dole kana yi ƙara na baya um, wani hanzari ba gudu ba tun da iyayen yarinyar nan suna da kima a idanunmu kuma ba za mu so abin da kudin yayaran zai so ba gaskiya ina ganin da biyo ta wata hanyar amma tun da haka ne ba za mu wuce na sadiq ne zai hana ka ƙara aure sai wani abin kishin aure ba kace aure ai wato ka san shi komai a rayuwa sai an jarabta shi to amma kana ganin auren zai zai warware masu da ake izinin Allah hakan ba zai ci ba gwada Lord. a gobe gobe nan ma gobe insha Allah kuma idan Allah ya sa har aka yi eh. aka bani a gari ko kusa da gari ni mm. dai na fi so in zauna a wurin to hakan ya yi kyau ya yi daidai kuma ka zauna a nan ɗin dama ga eh. sai na ga kamar ko da wata matsala a ba wani matsala ba komai ba wani matsala ga wannan tarihi na san kana jin yunwa ba don ba ta jin daɗi ba ta abinci ba akwai restaurant a nan tsallake in ka fita tana nan eh, aka gani shi maman madadi so ka iya ci da sakwara ko na ka samu to eh, na gode to eh, je ka daɗin É, que cuidado. Medium Selamun Aleyküm. Aleyküm selam. Antipa dinleyin. Ne kadar? Ne kadar? Ne kadar? Ne kadar? dama zan je kawai amma sai da rana zan ake to kafin ranar ya yi zo ina son magana da kai duk abin da kuka ce da yanka a cikin gidan nan ina jin abin da ya gaya ma ba gaskiya ya gaya ma ba in dai har kana so ka zauna a garin nan ka ci gaba da sabis ɗinka hankalinka a kwance to ka nemi wajen zama ka zauna saboda gidan nan ba gidan zama bane ni ba zama nake yi ba ni yar kasuwa ce shi ya sani kuma na biyu gidan nan ba a yin abinci balantana har ka samu ka cika shirya ka tafi wajen da za ka je aiki ina fatan ka gane to amma an tafi da an tafi da me ba da yare nake magana ba da hausa na maka magana ta an fita ne ta je suna ya sunan ne da za ta yi sa ta ajiye maka wannan abincin akwai eh, eh, wata irin amina ta dinnan ce da ake sunan ta to shine san babban kawa kuma saurin da take yi ne ta dafa maka ni na san wannan indomin tun da na ganta a nan kana ci to ba ita ta dafa ba tafiya ta ta barka ba abinci ka dawo kana jin yunwa ka shiga kitin da kanka ka dafa dan ka ci tunda ni na san matar arziki dai za ta tafi gurin suna in ta tafi ai tana da lokacin da za ta dafa mijinta abinci in ko har ba ta dafa ta ajiye mishi ba to me za ta yi yanzu tana gurin suna eh, kuma har yanzu ba ta dawo ba daman ta ta ce za ta lokaci da yake aminiyar ta ce biyar shi ke ni ina son ganin ta ai saboda wurin ta na abin da na turo na wurin ta karo ka ya kamata a ce ai mun haɗu ko gaskiya ne barida ina gidanki ina jiranki maza yanzu nan ki zo ina neman ki wato har yanzu dai farida bata ji faɗan da muka yi mata ba ko bata daina abin da take wasu wani abba labarin da ke tsakanin yayan da matasa labarin ne mai tsayi shi yasa ba na son ka ga laifin ka wato idan har ka ji abubuwan da suke faruwa kai kanka za ka ji sai abin da nake so da kai shine ka sa haƙuri dangana da juriya a kowane irin al'amari dito ba matsalar nan dai taka wurin da za ka zama ne tukar ka samu in har za ka iya zama a gida akwai bq ba kowa ka zauna har ka gama sabis ka an ma aiki da zamu ka ci zauna ka ci gaba da Allah kada ka saka ka ci ka saka ka ci mai ne ki mace ne Allah ya saka Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Koma cin ki zauna. Daga ina? Ƙawata ce ba ta lafiya an ba ta gado a asibiti. shine sai na biya na gaishe ta ban ma karasa asibitin da kika mun wake ce na zo kin zo gida kawai ki kika je ki duba eh gurin sunan kuma biki je ba ko da ma dubiya kawai kika je eh yayi wato farida har yanzu ba za ki daina abin da ke ba ko a rayuwarki ta duniya ke abin da kika zaba kanki kenan aure biki san darajar shi ba biki san ki mutunta shi ba haka kike so a rayuwarki ki zama mijinki yana nema ya rufa miki asiri fari da amma ke kina nema ki tona mishi ba shi da abin da zai yi a rayuwa illa in ne ga yayi kokari ya kyautata miki yanzu zuwa ne na tambaye shi cewa yayi kin tafi suna abin ki da ke kuma kin zo ki au ta ni kuma zaki yi nima ki ce wai eh, ke kika ce mun asibiti kika tafi dubiya to kin ga tunda ni mace ce na zama sa'ar ki ko kin ga mun yi kai daya ba wani abu dama yanzu ma abban ki ne ya aiko ni in zo in gani ko kin canza tunda haka ne ki saurare shi zaki ji kiran shi sadiq sai an jima kaji ki hakuri ya je na. to wai wani abu da baka ne ba ke wai menene a cikin kwalwar jini ne me ke da miki sai ka cutar da suka kai aka ki dinga wai yaro rashin mutunci ke da kawai mutunci ke kada ba ke ba san cewa wannan yaron yana duka miki bane saboda mutuncin mu da darajar mu da kuma girman mu da kike yana kawai da miki yana kawai da miki yaron nan amma sai sai ki yi masa abin da ke kada ba a wurin dole aka miki a wurin dole aka miki wai to sai duk ke ce kika ce kina san sadiq aka yi sa'a yaron nan shi ma ya tsaye da sanki aka ɗora muku aure kirshi kuma shi kenan sai ki rika masa abin da kika dauka masa mutunci saboda ku ke ke ke ke ke ke ke ke baki da tunani haka ki wallahi alhaji ga mata wallahi farida ta lalace gaba daya ta canza to saboda me saboda me hauka muke kuma shi kenan mu sai gaba da mu soke ki soke ya zama ke da ke zama zama da gambin ki na kokoya sai da ki su zai wato ke ga ke mai kudi ko wai ke mai kudi wato kina zuwa kina bin zancen yan bariki zancen kawaye suna hudu miki kunne kina masa da kika dama kina mashi wulakanci ko duk labarin ki da abin da kike ba abin da ke zo mana kullum mun sani ba ko ba abin da mun fahimta ba to daga yau in ta ga miki wannan kudin ko wannan kasuwanci da kike ci da shi daga yau zan rufe account din nan dama da bude shi kuma idan na sake cin ko ta wasa ko da wasan saki jin wai wasu kawaye irin wayannan wanda suke bibi kira musu kiran ita kika ba su kuma biyowa wallahi sai ranki ya baci sai na muku saba miki haka ke har bayan nan ki ki ki ki ki zuwa wani kira kira kira kira wani masa wani wani wani wani wani wani ta gida gidan da kai ka yi gida to biki sani ba ya kamata yau ki sani tun a baya lokacin da aka dora miki aure da shi uwa ki ga ta ta sani wannan gidan da kuka shiga ciki gidansa ne takardun ka faɗe shi ne dakawa kuma a matsayin na shirki ya kana kawai ki bige da kawai da mutukai ki kuma ki masa wannan rashin mutunci daga yau in na sake cin wani abu makamancin wannan ya taso a cikin gidan nan ko da wasan sake jin wai wasu kawai irin wa'annan wanda suke bibiyan kiran musu kiran gida ki kada ba su kuma biyowa wallahi sai nake baci sai na muku saba miki wallahi idan baki gyara ba idan ba ki gyara ba babu ni babu ki hajiya ki zama shaida tun lokacin da ko da wasa na ji wani abu ya kuma tasowa a cikin gidan nan ni mai iya ne masa aure ne da wata yarinyar ba abin da ba zan yi masa ba ko na yi laifi wallahi ba kai ba kin ji abin da shi kin ji abin da shi wallahi kike yi sun fushi da ni kuma kai ne sila kana ganin hakan da kai min kama adalci idan iyayenki na fushi da ke to ba ni ne suna ba kai ne sila na san kana kishin kasuwancin da nake yi to ina so ka sani cewa idan da kudin ma'aifina ko ba kudin ma'aifina zan iya ci gaba da kasuwanci na saboda shi nasa a gabana kuma na ji kishin kishin cewa wai za ka yi aure <laughs> baya gabana baya gabana saboda ka sani yar kasuwa ce aurenka ba zai tare mun komai ba kuma ina so ka sani cewa idan baka da kuɗin yin auren ka sanar da ni zan ranta maka kuɗi na na kasuwanci sai ka auro mata guda uku ka haɗa da ni mazaunin kuɗi ka ji samu matsala wace irin matsala wallahi ma'aifi na rufe account inna lillahi wa inna ilaihi raji'un akan wani dalili wai ya lura wannan kasuwancin da nake yi ina bin zigan kawaye suna hana ni kula mijina kin ji wata sabuwa da yan cata wallahi tallahi in gaya miki kuma baki ga inda sadiq ya ji daɗin wannan hana ni ai a kasuwancin da aka yi ba baki ga daɗin farin cikin da yake a dama yana so yake ba dole ya farin ciki to shi ne kawai na ce bari na neme ki ai sai in fito ta wani hanya ne in kama wani sana'a so mun yi magana da wata kawa ta Stella za ta je China to na ce zan samu kuɗi in ba ta sai ta kamo wasu kayan eh, to ba ni da hanya na ce bari in miki magana da ko inda ke kina da shi za ki ban sai in ba ta ta kawo kayan an samu sai a mai miki ni yanzu Allah na duba hajjaji makata ina na ga kuɗi da zan iya ara miki ai ni shagiya ji dan daudu ha ba hajjiya na ja wallahi in ba a yi haka ba ko wallahi farin cikin sadiq ya cika kuma baki sani ba ya kamata a ce ya gane cewa ba lallai sai da kudin ma'aifina zan yi kasuwancin nan ba in ma dan yana ga daren ma'aifina ne ya bani kudi ya je zuga shi aka kulle min account kin gane in Allah ki duk iya kokarin da nake ki samu min kudin nan to ni dai a gona ko miliyan ɗaya ban da ita balle miliyan biyu da rabi ai ni yar buga buga ce yar cuwa cuwa ce duk yanayin da kika ga ina in ga miki duk abin sirri ne to bar wannan kan jan ko a wajen wani ko wata ba za ki iya sawa min wannan abun ba za a mana dariya wallahi gaskiya to na tuno akwai hajiya fasa na kawata tana ba da aron kuɗi ko nawa kake so za a samu abota za a samu amma matsala ita ma 'yar kasuwa ce ita in miliyan ɗari kike so ta baki amma yawanci ita bashin ta sai da interest amma dai za a samu samu ko miliyan ɗari na ki da na maganan wannan inda aka samu ai wannan din mai sauki ne Shi kenan zan je zan same ta zan karɓo miki sha Allah miliyan biyu da rabi zan shige miki gaba in karɓo in Allah ya yarda amma fa ki tabbatar za ki ba ta 20% interest zan bayar a dukkan kuɗin da ka karɓa 20% hmm. interest wallahi da sauki in dai har za a samu ita ita ai ta samu kuɗin ruwa akai ta samu kuɗin shiga ta ba wani za ta bayar domin wanda nake wata haka kuɗi ki riga kin samu sai dai amma ba godiya ba ki rike alƙawari sati biyu da kika ce <laughs> waya ma zan mata ne mata waya na gaya mata ita burinta a fa ba da interest wannan kan ta samu yan kai <laughs> ba in an kasuwanci da haka take juya kuɗin ita kuma wallahi ba shi da ruwa da haka take yi ta da bashi duk manyan ma da bashi da ruwa da fushi ya um, Stella ya hanya. Lafiya. Gode kin samu sabuna na wajen aisha eh, eh ta ta ce min kina zuwa cena gaskiya ne kwarai eh. to ba wani abu ne. dama ina so na bada kudade na ne a kawo mun kaya daga cena ne ma dinga sayarwa a nan kasa uh-huh. so ba san ya ake yi abin ba shi yasa ce ta turo ki in ake yi samun san me okay um an nawa ne kudin yawa miliyan biyu ne da dubu ɗari biyar 2.5 miliyan ah miliyan ba komai zan tura miki account number na to amma kina ganin za iya za iya samun kayan idan an tura nan da sati biyu why not ai daga can zan turo miki turo shi ne yawon stila na gode in kin tura min sai na sa miki kuɗin Stella na gode sosai da Allah ki kokari kika na samu kayan a cikin sati biyu ah, samun sirrin dan samu wani abu na gode ma ke san matsalolin da ya faru kin san abin da baban mu yamma akan wannan abin dan Allah ki hakuri babu ruwa na da abin da aka yi ka'ida na bi ka'ida kika bi yarjejeniya maka yake kudin nan kin san ba nawa bane aro na nayi saboda mutuncin da ke tsakanin da ke na aro miki kudin nan da zummar cewar bayan sati biyu zaki da da kudi ina kudi suke yau sati uku kin mun mutunci kin mun adalci kenan ko kin mun adalci kenan in kika haka haba hajiya na jan bai kamata mu dinga irin wannan abin ni da ke ba ke ma kin san an fadan an samu matsala ba da an biya kuɗin nan tintini kin ga kin nan wallahi tallahi stela na ɗauka na ba ta tafi china da ta siyo mun kaya saboda hana na fitan nan da aka yi har yanzu ba ta ba in na kira din ta ba baya tafiya abin da imin safi da wata stela ko mahaifiyar stela kika bayo kuɗi ban san mutunci akan kuɗi ba dan ni ɗin nan ba kuɗi na bane ke kin san tsakiya nake aro miki kuɗin da ne ko aminiya ta kuma aka ba ta karfa miki asiri sai mun tona mana asiri ba fa zai yi ba duk garin nan za a ji mu domin ba da cewa ta idan ba ta kudin ba ni ta sani kuma tana da gaskiya so kike kenan ni akai sai station ne ni ban ci ko ne ra'ayi ba ke kike kuɗi ina ba kenka ki a kan ki min sati baki min wallahi tallahi ba ki isa ba sati sati biyar kenan wallahi ba zai kai sati ba ba zai taɓa kai sati ba idan kin yadda na baki kwana biyu shi ma zai shiga wasan ɓuya da matan nan in ta zo in rufe waya ta alkomai wallahi amma idan ba ta ba ki san ba ki sati ɗaya ba sati biyar ne a ashe ma kuka ce a ce ba ba ban san me nake ba kwana biyu na baki wallahi kwana biyu da ta sata zan yi to ita sata me dan ka ba sata ki sata ba yanzu matan nan abin da zaki yi kenan ashe abin ta